hadhihi wa ba'du an dawo za a ci gaba an dawo da ko na'am ko fasali na shida yanzu za a yi magana akan daraja alqur'ani wa madhihi da kuma Yaban annabi دعاني ووصف آيات له ظهرت ظهور نار كرا ليلا على العلي دعاني كبني ووصفها دعاني كبني ووصفها لسفن تاواتا آيات دعاوي lahu na shi alƙur'ani zaharar da ta bayyana ku fahimta a yi zuhuri narin tsira irin bayyananin na wutan wato gyaran baƙo lailan da daddare da alami akan ainihin wato dutse babba da anin ka banni ba da siffantawa ta ayatin na ayoyin alkur'ani lahu ga shi alkur'ani zaharar wacce ta bayyana ita ayoyin alkur'ani zuhuri na rikira irin bayyanan na wutan garan bako wasan su larabawa a da gani yana daga cikin ɗabi'ar su akwai karamu karanci to da daddare za a zo a samu dutse babba sai a kunna wuta a gurin idan aka kunna wuta a gurin idan ka taso daga wani gari zuwa wani gari idan kai bako ne kana jin yunwa da zarin ka daga ka hango wuta a saman dutse to alama ne na cewa akwai abinci a gurin an haje saboda kawai sai ka ƙara so gurin an fahimta yi to irin yadda wutan bako wutan da aka shirya na garan bako da daddare take bayyana to haka ayoyin alkur'ani suke bayyana ina ba ta amfanta Shi ne zuhuri na rikira bayyana na nautan garan ba ko lailan da ta fere ala alin kan babban dutse eh fadduru kaga lu'ulu'u an fahimta yi yazdadu yakan ƙara husnan kyau wa huwa muntazimu alhalin yana tsare shi lu'ulu'u kenan fadduhu kaga lu'ulu'u yazdadu husnan yana ƙara kyau oho muntajimu alhalin yana ƙari walaysa yunqusu bai kasance yana tauye kadaran daraja ba gaira muntajimi wanda baya ƙari yanzu diamond idan aka ɗauko shi in aka ƙara shi ba sai ƙara kyau ba idan an ajiye shi an bar shi yadda yake sai ya rage kyau ba zai rage kaiwa to haka alƙur'ani فالدر القرآن لؤلؤ يزداد حسنا yakan ƙara kiwo huwa mantajin idan yana ƙare idan an samu mutumin da ya iya karatun ƙur'ani in yana karatu sai ka ji kima alƙur'anin haka sannan wale sai yin kusu ƙadiran baya kawai daraja an gane raira muntaji idan an ajiye alƙur'ani ba a karanta shi ba daraja alƙur'ani tana raguwa ina ba ta an fahimta da haka azzurru alƙur'ani huwa al fi bi shi ne wanda ya kamanta da lu'ulu ina ba ta amfahimta ta sai ce Ba amma ta tawulu amalin madihi ila amma fihi min karamil akhlaqi wa shayyi kama ta tawulu me kai mamakin wato ma ta tawulu me kai mamakin kaunan nan na ma ta tawulu me kai mamakin amfanin nan na amalin madihi burin nan na mai yabo ila ma fiye abin da ke cikin alkur'ani an fahimta ai min karamil akhlaqi na ainihin wato karamcin dabi'u wa shiyami shi ma ainihin wato dabi'u. Ba ma ta ƙawulu me kai mamakin amfanin nan na amalin madihi an gane wato burin nan na mai yabo ila ma fiye zuwa ga abin da ke cikin alkur'ani min karamil akhlaqi na ɗabi'u masu karanci wa ciyami ciyami shi ma ɗabi'u ko sai ce mai ayatu haqqin min shi alqur'ani ayoyi ne na gaskiya muqaddasatun abin saukarwa ne min rahmanin daga Allah mai rahama ko اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ما يأتيهم من ذكر محدث محدث da ma'anan nazi mai sauka na kama ya min zikirin muhaddathin babu yadda za a yi wani zikiri abin saukarwa ya zo musu an fahimta a yi ma illa ne ma ya addinin yar abu babu yadda za a yi abin saukarwa na ambato ya zo daga gurin ubangijin fata sai sun yi wasa ne da haka alkur'ani ayatu hakkin ayoyi ne na gaskiya muhdathatun abin saukarwa midar rahmani daga Allah ya rahama sani qadimatun tintintini an gane sifatul mawsufi ita ayoyin alkur'ani siffa ce kuma abin siffantawa bilkidami da tintintini ina ba ka an fahimta a hadimatu tintintini sifatul mausufi siffa ce abin siffantawa bilkidami da ainihin wato gidan, sai ce mai لم تقترن بزمان وحي تخبرنا عن المعاد وعن آدم وعن إبراهيم لم تقترن بتحدبا إتأيم القرآن لم تقترن بتقوام با هل أبركم كنا نجيبكم كنا نجيبكم كنا نجيبكم lam tattarin ba ta gwamu ba ba ta haɗu ba bi zamanin da zamani an fahimta yi ayoyin alkur'ani ba ce zamani da annabi musa ba ba ce zamani da annabi isa ba ko ba ce zamani da hudu da salihu ba amma wahiyar ta kubiru na alhali tana ba mu labarin su kuma tana ba da labari anil ma'adi akan makoma ko an fahimta yi cewa ga yadda halittu za su koma gurin Allah wa al'adin kuma ta ba mu labari akan adawa ko wa al'irami kuma ta ba mu ainihin wato labari akan iram da haka ƙabila ce daga cikin ƙabilu da Allah ya ba da labari a ƙur'ani ko da aka alƙur'ani ayoyin talam ba ta haɗu ba ba ta kwamu ba bi zamani da zamani wajiya amma ita tukbiruna tana ba mu labari ko anil ma'adi tana ba mu labari akan makoma wa an adi sannan tana ba mu labari akan adawa wa an irami sannan tana ba mu labari akan wa akan iram eh دامت لدينا بطاقة كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم na, دامت لدينا ta القرآن تدوم mu, an fahimta a damat ladaina mu'jizan alqur'ani ta dawwama a gare mu an gane fa faqat ta fifici an gane fa faqat ta fifici kullu mu'jizatin kowace irin mu'jiza min annabiyina na annabawan Allah gabaki daya idda yayin da mu'jizar su annabawan ta zo walan ta dumi ba ta dawwama ba ta wuce ba ta ya yi sandar musa ba ta kafakin da annabi isa ka sauka mai babu amma mu alƙur'anin gashi har yanzu yana Shi shine ta masladaina ta dawwama a gare mu fasahar ta bibici kulla mu'ujiza sun kowace irin mu'ujiza min nabiyina na annabawan Allah izja'at yayin da ta su mu'ujiza ta zo walam ta jumi ba ta dawwama ba wa hakka ma sun fama su bi ne muhakkamatu ita waɗannan ayoyin ƙur'anin da muke magana abun kyautatawa ne wallabi an zala alaikar kitaba min wa ayatun to muhakkamatu ababen kyautatawa ne ba ma su min shubahin ba ta wanzar da wani shubuha wato ba ta barin wani shubaha. duk abin da ka san shubuha ne sai da ƙur'ani ya bada amsa a shi alimahu man alimahu na haka Allah ya ce wa annabi wala ya atunaka bi masalin illa jinaka bil haqqi wa ahsana tafsira to muhakkamatu ababan kyautatawa ne ba ma su bikina ba ta wanzarwa ba ta barin min shubahin na ainihin wato shubaha sannan me lidin shiƙaƙin gama abokin ainihin wato a jayayya shine lidin shiƙaƙin gama abokin saɓani وإن خفتم شقاقا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها لذي شقاق gama أبو تنسى ko dayayya. sannan wa masu bigina ba ta neman min hakamin wani hukunci na mutane kuma an fahimta yi sai ce mai ma hori illa adamin harabin a'adal a adai a'adal a adi ilaiha mulkiyar salami ma hori ba a taɓa yaƙar waɗannan ayoyin na alƙur'ani ba ƙarfin da dai illa ada fati ya dawo an gane illa ada fati ya dawo a a'adi mafi gabar masu gaba an gane sai ya dawo mulkiyar salami ilaiha zuwa gare ta ita ayin alƙur'anin an gane mulkiyar salami an gane yana mika jawuwa zuwa gare ta min harabin daga yaƙarta kenan ma huri ba ba a taɓa ta aka kai masa farmaki ba da ɗai illa a da sai ya dawo min harabin daga yaƙan nata waye zai dawo a adal a adi mafi gabar masu gaba an mulkiyar salami yana mai miƙa iri a har zuwa ga waɗannan ayoyin na alƙur'ani duk wanda ya zare kan sakari ya ce yana so ya yaƙi littafin Allah to daga ƙarshe dole sai ya rufina wa littafin ba zai iyawa an fahimta yi shi ne ma ba ba a taɓa kai mata farmaki ba ba a taɓa yaƙarta ba ƙasɗin da ɗai illa a da sai ya dawo min harabi daga yaƙarta a adal a ari mafi gabar masu gaba mulkiyar salami yana mai mika dawowa zuwa gare ta ilai zuwa gare ta ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الزاني عن القرآن بلاغتها بلاغ القرآن أم فهمت هاي فصاحا القرآن ردت كما يدع دعوى معارضها دعوى لنا من فتونا فتور إذا an gani fasahun alkur'ani ta mayar da da'awar nan na ainihin wato mai fito na fito da ita an gane mutumin da yake ganin yana da fasaha da zalaka da iya azancin magana fasaharsa da zalakarsa yake ganin zai iya fito na fito da alkur'ani to raddat ga balagatuha balagata ta mai da da'awa a wannan na mai fito na fito da ita raddar raddal buyuri irin raddin nan na mai kishi an gane shi shine wa mai kishi yadda jami hannun nan na mai laifi an alfurami dangane da muharramarsa inda kuna tafiya da mamarka ko yarka ko kanwaka kai kwana cikin ta ga wani ya ya kama mata hannu ya za ka maimar da martani irin yadda kana tafiya da muharramarka wani zai kama mata hannu ya rike ta za ka maimar da martani to irin haka baladin alkur'ani take mai da martani ga duk wanda ya zo yake zai fito na fito da ita ana fahimta kuwa shine raddat balagatuha da'awa mu'aridiha ko رد البيوت يد الجاني أنا الغرز هنا بات عم بينك سيتم لها معاني كموج البحر في مدن وفوق جوهره في الحسن لها ayoyin أيوم suna da ma'anoni. kamaujil bahari kamar kumfan teku fi madadin a wajen yawa da karuwa an gani laha ma'ani ayoyin alkur'ani suna da ma'anoni kamaujil bahari kamar kumfan teku fi madadin wajen yawa da karuwa ehe fauka jauharihi sannan a saman ainihin wato lukulukunsa an fahimta yi hakanan take da ma'anoni sama da lukulubu saman lukulukunsa fil a wajen kin wal da kuma ainihin wato kima an fahimta yi wal fawqa jawharihi haka nan a saman lu'ulu'in sa fil husni wajen ainihin wato kin wal da kuma kima ما تأدي ولا تنسى أجائبها ولا تسام على الإكثار بالتأمين ولا فما تؤدي بات عينه ba يا كنتوا eh? ba ba ma su azu ba ta kirguwa wala sannan ba ta iyakantuwa mai ce ce a ja'ibuwa ha mamakin ayoyin littafin Allah ba ma su azu ba ta iyakantuwa wala rusa ba ta ne ba ta lissafin ruwa ba ta iyakantuwa a ma shine mamace mamakin ayoyin Allah sannan wala ta samu ba a siffanta ta bisa'ami da kosawa alal iksari akan yawaitawa an fahimta yi ba a siffanta ta bisa'ami da kosawa alal iksari akan yawaitawa ba yadda za a ce idan an ta bayyanta littafin Allah a ce an kosa da shi ba zai yi ba an fahimta yi shine wala tu samu ba a siffanta ayoyin Allah bisa'ami da kosawa alal iksari akan yawan maimaitawa قرت لها عين قارنها فقلت له قرت كان صدع قرت لها نطوى يا غريتا عين قارنها اذا دول ليك an fahimta yi an raslaha natsarwa ya tabbata ga ayoyin alkur'ani ainu ha idan duk wanda yake karanta ta to akwai nutsuwa tattare da shi sun fahimta ne yasa an yi da ko rayuwa ne in shekaru suka ja ta bambanta da mutumin da yake karatun littafin Allah da wanda baya karantawa an fahimta ne an gani qarrat laha an gani ta natsarwa ya tabbata gare ta ainu ariha idan mai karanta ta fa sai na ce lahu ga wanda yake karatun ayoyin Allah da furta wallahi ka bauta, an fahimta a yi laƙar zafirka haɗuka ka rabauta bi hablillahi da riko da igiyan Allah da haka fa a tasimi ka kiyaye wannan ina ba ta an fahimta wa a tasimu bi hablillahi jami'an ko an gane laƙar zafirka haɗuka ka bauta, an gane bi hablillahi da igiyar Allah da haka fa a tasimi ka kiyaye wannan ɗin in tatluha fi fatan min harri narin da za akfata narin harran da za min wani ashtabu in tatluha idan ka karanta ayoyin alqur'ani ko daga talaye tilu tilawatan an gane in tatluha idan ka karanta ta fatan saboda jin tsoron azabar Allah an gane shi ne min harri narin da za daga wutan nan daga zafin wutan nan na daga in ka tsima in kana karanta ayoyin Allah kifatan saboda jin tsoro min harri na da za daga zafin wutan nan na da za to a fata harran da za to za ka kashe zafin nan na da za an gane min ha daga ainihin wato magangararta a shabini mai sanyi an fahimta yi in tatluha idan ka karanta ta kifatan saboda jin tsoro min harri nari laza daga zafin wutan nan na laza kalla ha? laza nazza'atil bishawa ta da kuman adbara wata tawalla a tufa tafa'ata za ka kashe dan me Allah yake faɗa wa qalatil yahud yadullahi kullat aydihim wa lu'inu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليكم من ربكم طغيانا وألقينا بينهم الأداوة والبغداء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا للحرب أدفعها الله فالله كي كشتا وقوى إسان لك كنا وتالات يا الدين الله كي أدفعها الله أدفعها الله سي الله يا كشتا وشيني أنا أقول أدفعت ذاك كشت حر اللغا ذاك النلغا من وردها daga magangararta a shabi mini sai ce ne وأنها العود الطبيعة الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالهمم فأنها العود تكاتي القرآن تبكيني أم فهمتني طبيعة الوجوه wanda fuskoki suke yin haske bihi da shi an fahimta yi ka annamal haudu kai ka ce alkur'ani tafki ne tabiyyar wanda fuskoki yin haske da shi min amma na masu saɓon Allah an gane wa ja'uhu alhali sun zuwa shi alƙur'ani fuskokin nasu kal'umami yadda ka san gawayi umam shi ne gawayi sun zuwa alƙur'ani yadda ka san gawayi an gane da haka sai zamanto ka annama alhauru ka annama alhauru sai ka ci ayoyin ƙur'ani tafki ne tabiyyar wujuhu wanda fuskoki ke yin haske bihi da shi من القصات نما اعتصابوه وقد جاءوه الهالي سنزو مسك الأمم كمن قوي وكالميزان إيه؟ ما أدلت بل قصدوا من غيرها في الناس لم يكن وكفرات القرآن كمن سراتي تكي وكالميزان وكمن ميزاني تكي أنغاني ما أدلت أما وجن آدم wa kasirati wa kalmizani ma'adilatan alqur'ani kaman sirati take kaman mizani take ma'adilatan wajen adalci falqistu kaga adalci an gane min gairi ha ba tare da littafin Allah ba inna ta a cikin mutane lam yakumi baya tsayuwa a ce za a yi wa mutane adalci ba tare da littafin Allah ba to adalcin ba zai tsaye an fahimta a yi shine falfisku kaga adalci inna eh, min gairiha ba tare da ita ba nasa a cikin mutane lam ba baya kaiwa ba zai tabbata ba sai ce mai la ta'ajjaban lahu sudur la aslihu tajahulan wa hawa ainul hadith al-fahmi la ta'ajjaban kada kai mamaki na asuli mutumin da yake da tsananin hassada raha wanda ya tafi amma asalin raha shine ya yi yammaci ko raha wanda ya tafi yunkiruha yana inkarin wannan littafi na Allah ɗin kada kai mamaki an fahimta yi la ta'adaban kada kai mamaki li hasudi ga mutumin da yake da tsananin hasada raha wanda yawa ya kai ya tafi yunkiruha yana littafi yana inkarin wannan littafin na Allah da jahulan saboda da'awan jahilci ana ganewa idan an ce jahila ya jahalu aljahalu ba shi ba ne mazdar to akwai attajahu mutum ba jahili ba ne amma da gangan ya tura makansa da awa bai gane abu ba shi ne tajahulan an fahimta yi akwai wanda ya san abu amma sai yi da awar bai san abu ba yanzu wannan shi ne tajahulan da awal jahilci aya ko wanda sun gane alƙur'anin nan gaskiya ne kuma suke musu da shi wanda ya tabbatar da ƙur'anin gaskiya ne daga gurin Allah kuma ya ci gaba da musu da shi yanzu wannan kaga ya zama to ta jahulan kenan da awal jahilci ne kawai an fahimta ai wa huwa ainu eh wa huwa ainu al-hadiq kuma shine ainihin min hadaka al-hadiku shine ainihin mai hazaƙa alfahimi kuma mai fahimta ga shi yana da hazaƙa gawa ga fahimta amma ya ce bai gane ba kaga ta jahulan ne shi yasa malamin ke to la ta ajaban li hasudin rahayin ta jahulan wa huwa ainul hadiq alfahimi ne ce ne hadisin kirul ainu dawa shamsu min ramadi min ramadi dun fa ta'amal ma'i min taqamin saboda me yace ba abin mamaki bane qala tunkirul ainu ido yakan yi inkarin dau ash-shamsi hasken rana min radabin saboda rashin lafiya ko kuwa gari ya waye rana ta fito a ce ga rana saboda idan ya samu matsala ce a nuna min ita ina take ina take ana gata nan gata nan yace billahi la ilaha illa huwa qariya kuke ba wani rana saboda idan ya samu matsala shi yasa yake ta qattin kurul ayru ido yakan yi musu dau a shamsi hasken rana min saboda rashin lafiya sannan wayon kirilfin baki yakan yi musu tsamal ma ɗanɗanar ruwa min min saka min shi ma saboda rashin lafiya ana ganewa kun ga min rashin lafiya ko saka min shi ma wa rashin lafiya an fahimta yi wayon kirilfin baki yakan yi inkari yakan yi musu tsamal ma. ɗanɗanar ruwa min sakamin saboda rashin lafiya yanzu a iya kawo zuma gurin nan kowa ya sha ya zaƙi wani bakin ya samu matsala in ya sha ya ci a tafi wannan zuma ba ta da zaƙi bakin ya samu ya samu matsala so da haka ba abun mamaki ba ne in ka ga wani abu wanda ya kamata a gane ka ga wani bai gane ba sai ya ce mai fasali na shida a cikin isra'i an gane fi isra'ihi a cikin ainihin wato tafiya da ake da shi da daddare daga masallaci mai alfarma zuwa baitul muqaddas wa miqradihi da kuma hawa da shi da aka yi sama haraja ya ali an gane arudi ko araja ya arudi an ta arudi malaika an gane sallallahu alaihi wa sallama mu je Manyan mamal man yamal afu man yamal afu na sa'ata wa sa'ayi wa mutunin mutun al-aynati rusuli ya kaira ya mafi alherin manyan mamal afuna wanda talakawa mabukata suke dumfara an gane daga nan aka samu taimama ko a tayammamu fil lugha dama shine ne asr dumfara da haka ya kai da manyan mamal afuna ya mafi alherin wanda mabukata talakawa suke yi fara sa sa'ata hu farfajiyarsa an san farfajiya yi eh ne a sa'ayin suna gaugawa a saman wa gauka a saman mutuni baya an gani da aka akan ce ma baya ne matan a fauka a saman mutunin baya na al'ainuki raƙuma masu ƙarfin baya kuma a rusuni masu alama an fahimta yi wa fauka mutunin a saman nan na ainihin wato baya na al'ainuki raƙuma masu ƙarfin baya rusuni masu ainihin wato alama ومن هو الآيات الكبرى للمعتبرين ومن هو النعمة العظمى للمسلمين ومن هو آية الكبرى وهذه آية ما في جرمى لمقتبل كما تمن ديك من الغراني وهي وانا آية ما في جرمى ومن هو وانين النعمة العظمى نعمة ما في جرمى لمقتلم كما تمن ديك نيمان أينهم وتوغنيما وهي وانا جامعي ومن هو النعمة كريت من حرم الليل الى حرمك وما سرى البدر في باب من الظلم وغاشنا سريت كاي تبي الجري من حرم دغ مصلاتي من على فرماكو ليلا تتدري الى حرم هو بيت المقدس كنا ليلا شبا تتدري an fahimta yi sarai ta kayi tafiya min harami daga masallaci mai alfarma تتدري ila haramin zuwa masallacin baitul muqaddas laylan kama tsaral badr kamar yadda wata yake yin tafiyar dare fi dajin a cikin duhu min al-gulami na ainihin wato tuhai an fahimta yi fi dajin a cikin duhu min al-gulami na min na tuhai an fahimta yi وبدت سرقاء نعم، إلى أن منك منزلة من قبل الوصيل لم تدرك ولم ترد وبدت كافو أم فهمت عين سرقاء كان هوا أنقاني ولن نؤمن لرجيك حتى تنزل علينا وبدت كافو أنا سرقاء هوا تسعد كينا أم فهمت نعم. إلى أن نلتعصي لك سامو manzilatan wani irin masauki na daraja an gane a wannan daren da aka yi tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallama to wa bitta annabi ya kwana sarƙa yana min hawa ila anninta sai da annabi ya samu manzilatan wani masauki da daraja min ƙaba kausai ne tsakanin baka da tsirkiya an san baka da tsirkiya eh malam ya ba sani ba eh eh ka sani kai ma ba ka sani ba an sani ba to ba ka san baka da ba ba ka san baka ba baka da eh. ko kuma shi ba kwari baka baka da ba kwari da baka na wanne ne ba ka san yana da numfasa haka tsirkiyar wannan zaren ai za ka ga tsakanin wato tsirkiyar da sandan ai ba ne tsari shi ne min ƙaba kawasai ne tsakanin baka da tsirkiya an fahimta ya sai ce mu lam ba a cimma annabi ba akan matsayin da ya samu walar tura mai kuma ba a ma nemi ba an fahimta yi ehe hadda masta ga ni wal anbiya ibi ha wa rusul sabadin sabadin maqdum ala qadim al anbiya eh, jami'ul anbiya gabaki dayan annabawan Allah wa qaddamat sun gabatar da kai biha da wannan matsayin da ka samu an fahimta yi qaddamat ka ta gabatar da kai jami'ul anbiya gabaki dayan annabawa biha da wannan matsayin da ka samu an gane war rusuli da kuma manzanni na Allah sun gabatar da kai taqdima maqbulun irin gabatar na wannan na wanda yake yin hidima ala ala khadimin akan wanda ake mai hidima maqdum kun ga ismu fa'il ko a ismu maqul taqdima maqdumin irin gabatar wannan na masu hidima ala khadimin akan wanda yake mai hidima an fahimta yi kenan irin gabatar wannan na mai aiki da wanda ake wa aiki an fahimta yi irin wannan gabatarwa annabawa suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce Wa'anta anta wa anta da sab'an bi baqa bihim fi mawjidin kunta fi musabidil alayhi wa anta kai dinnan tattariku kana ce ta sab'a tibaqi sammai guda bakwai alam taro kai ba kalaka Allah sabu a samawatin ibaka wa an ta kai tare ku kana ce ta saba a ibaki sammai guda bakwai bihim da su annabawa din fi maukibin a cikin wata jama'a a nan Kano ba kula da maukibi ba eh ne mawkibi eh kadiriya ko jama'a wanda shi ta karanta a sun ba shi wani istilahi ne amma mauki biyun an faɗa a larabci dama ma'anarsa jama'a eh su ma suka haka suka fassara mu to to kaji malam abu ibrahim fi mawqidin a cikin wata jama'a kun tafihin wanda ka kasance a cikin su sahibal alami ma'abucin alama an fahimta مستبك من الدنيا ولا مسال مستلم حتى حسير في مقرى إذا yayin da lamta da baka bar sha'awar wani fage ba da mustabiki ga wanda yake neman tsere da kai annabi ya kai makura gurin samun matsayin da bai bar wani fage ba wanda zai iya tsere da shi an sai da ya kai makura ida yayin da lamta da baka bar sha'awan wani fage ba da mustabiki ga wanda zai yi neman tsere da kai wannan matsayin minar dunuyi na kusanci ana gane ha minar dunuyi na mai na kusanci wala barka sannan baka bar wajen wani hawa ba da mustani ga wanda yake neman ainihin wato ɗaukaka wajen hawa na ɗaukaka annabi bai kare ba ballan kana ma wani ya hawo ce zai takara da shi gurin wannan ɗaukakar an fahimta yi Shi shine wala masa hakaran wurin hawa ba ka bar shi bari mustanimi ga wanda yake neman ɗaukaka sai ya ce min a farka kulla makamin bin uba yodi ta gabata ilu kiran mutaratul alami ka batta ka kankantar da kulla makamin kowane makamin bil idafati idan ka dingina shi zuwa ga matsayinka an fahimta yi kowane mukamin idan aka jingina shi zuwa ga matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam to za ka ga mukamin ya kasanta ai mun karanto a ishiriniya ba alfadari ya fada ba me ya faɗa tada alatil aqdar wala abu ibrahim eh tada alatil aqdar an kabi da sayyi ba kai fada ba ka gani to ka farta ka kankan da kulla makamin kowane irin makami bil idafat idan aka dingina matsayin zuwa gare ka idnuri ta yayin da aka kira ka firrafi an gane da ɗaukaka misal munfarid alami misalin makaɗaicin dutse babba ko misalin makaɗaicin dutse wanda aka yi masa alama an fahimta yi sai ce ne بوصل أي مستتر عن العيون وسرا كيما سبودا تفوزا karabauta bi wasli an fahimta yi da saduwa da wannan matsayin ayya mustatirin dukkan ainihin wato koyuwa kai ma saboda ta kusa karabauta bi da saduwa ayya mustatirin da dukkan kowane irin ɓoyayyen abu da matsayi uyu ne daga idanu wa sirrin da kuma ainihin wani sirri ayya muktasimi wanda ya ke gaya gurin ainihin wato koyuwa ina ba ta an fahimta kai ma saboda shafuza ka rabauta wasulin da saduwa da ayya muktasimi kowane irin abu wanda yake boyayye ne uyu ne daga idanu wa sirrin da kuma wani irin sirri ayya muktasimi wanda ya kai gaya gurin boduwa ehe fahusta eh, fahusta kulla fakarin gairin mustariki wajista makamin gairin mustahami fahusta sai ka tattaro kulla fakarin kowane irin albahari gairin mustarikin wanda ba a tarayya da kai a cikin wannan alfaharin an fahimta yi fahusta sai ka tattaro kulla fakarin kowane irin alfahari zaira mushtarikin wanda ba a tarayya da kai sannan wajusta ka tsallake kulla makamin kowane irin makami gaira mustahal wanda ba a cunkoso da kai a cikin ka al-istihama ko yazdalimu istihama shine cunkoso ko to annabi ya tattaro matsayin da ba a cunkoso tattare da shi eh wajalla li tadaru ma walli sami sabbi wa'azza idraka ma uri kamiyyi ani miqdaru gwargwadon ma abinda aka baka din rutabin na daraja wa wannan abin ya girmama ana ba wala an miqdaru gwargwadon na daraja wajalla ya girmama an fahimta yi ijiraku riskar an gane ijiraku riskar mawulli ta abin da aka baka min ni'amin na ni'ima da falala wa azza ya buwaya ana gane ba an fahimta yi sai ce mi inna lana min al-inayati rukunan ghayr munhadim bushra lana da haka bushara ya tabbata gare mu an gane ma'ashar islam ya ku jama'ar musulunci ya ku jama'ar musulunci to bushara ya tabbata gare mu inna lana lalle a gare mu akwai rukunan wani irin daraja min al-inayati na kulawa daga gurin Allah gaira munhadin wanda baya rushewa an fahimta yi inna lana lalle a gurinmu mu rukunin akwai wani irin daraja min al-inayati na kulawa daga gurin Allah gairar munhalimi wanda baya rushewa sai ce mai lamma da Allah ku yi shirkun lamma da Allah yayin da Allah ya kira da'ina mai kiran mu da ta'atihi zuwa ga da'arsa waye mai kiran mu zuwa ga da'arsa zan Allah lamma da Allah yayin da Allah ya kira da'ina mai kiran mu lita'atihi zuwa ga da'arsa ya kira shi bi akramin rusul ce masa mafi girman manzanni mafi karancin manzanni kunna sai muka kasance akramul al'umma mafi karancin al'umma ko kuwa yayin da Allah ya kira mai kiran mu zuwa ga da'arsa ce masa akramul rusul mu ma sai muka kasance akramul al'umma mafi karancin al'umma me tambaya ka dan uwa eh ka karkantar da kowane irin matsayi bil idafa idan aka dingina matsayin zuwa gare ka yayin da aka kira ka eh da daukaka